الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata Allah salatu ya tsaye ci da amincin rus tabbata nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يا شغال كراتون لغلتا شوية شرح السنة عن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى تيجي تري سبن تيجي تري فوتي وكل علم ادعاء العباد من علم الباطل بل يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه هو كل علم علم دو إدعاء العباد نوج جكلم قاعد يلمون من علم الباطن من علم الباطن وما صنع لن يوجد في الكتاب والسنة لإلم على القرآن بسنة بيانا فهو بدعة ودلالة بدعو يوجد wala yan bage li a hadin umagwan ya zandondo an ya amala bihi na wa lokin yuyina wala ya du'o ilayhi ko ya zashi dushi ga ga jiwa ilimi ebe tini ebe eba tini ya jo nini ya ismailiya jo ngole ismailiya duruzi makarima buhara batala na shi batini ya jo aja ga gan nasiyan alkur'ani wanda zahiri wa da ni a majiza na ɗele ni na sai za su saci shi mini abu amma ne zahiri nan ga ikiyo ga ya bai awa mu zango ne alkur'ani ga ga kai musalata ya salla ku yi kini ya bai ne ikiyo ne ikiyo sallah su ba salla zuru salla magari sallah ko sallah lasiri sallah isha ko asala ni meji ojo ojú mẹ násìlá ojú tí ojú ojú ko wọn ni bẹ rawa sí ibùsùn da sauransu ẹna aya ne garin da zaune rẹ ba tuniya yi sukun a gangan jiye da ya ji sallah ya ji nufi ya ji nufi na rufe ba duwa a gaza na gaba a duwa ma na wa sallah ji an ne bugo sallah ya zu a su ba zuru lasari magari isha da sauransu a ga ne ji dole ta tilawa a gan fahimta annaba ta yi gugu sai e ga an nalo lọ a gan ne ba a sai ci ga zakaye ya yawa a to zakata ga biya zakaya ngole ne ga e ya ce wa zakayan zinariya wa zakayan zarfa wa zakayan dabba rakunan ko nan giyan da zakatu ya zuru da sinaru shi ko wanda ne jini fina ya zauna e ba a baka da zuwa ga yana ya tsaye ɓarin da na ne rayuwar wuli ya buga rayuwar galiya ya zo da sau gawa zuciya tun yayin da nema fuwa zaka wa ga rayuwar na aliyan da yayin timin wa zaka to wani ta ba fahimta yin ba a jore sai ki ga ezo sha zo ya yawan lazina kama ba alal lazina min qablikum kun tattakun ya na jayi ma da jina efe di kiyo efe ti azu ko ok efe ti azu yege efe azu azu sa di kiyo oji wajibi ta ce bakin na loji wajibi ta ce bai yi kame nuna wale ga azun ba wannan daga na alfijiri lafiya nan an ga kakunan jini jikinan yi lílo ni ẹlòga jí mọ ọ̀gá sí mọ ọ̀gá jìjì máa yìí mọ ọmọláyé ọlẹ́wà dídé ọ̀rẹ́ àjì ìbádàá tí ó ti wẹ̀ sí àdùn kó wọ́n ní ilé ìfẹ̀yìntà ilẹ̀ azùmẹ́rẹ́dọ̀nù fún bàtìmí àṣìkẹ́ ìlú ẹni pàbà gọ́wọ́nà ǹgá yìí wọ̀ láti yọ̀sú tí ó ti rẹ̀ yìí lọ́ájì ni wọ́n lè dáadọ̀ náà fi ìbẹ́jìmọ̀ ní sabila ko ya je ka tafi diga dona ne mm. eh? a ga wani ne baba ga wani suku wani kiyayen wani wolo ajiyan ka tafi ca ene kpane wola ziya olubai shi yi ba shi yau ne meji fahimtar vision ne ba tuni shi wato wọ́n wà bìdà á tún wọ́ dọ̀là àlà ya eh, gagan wuce ilimin da ce ba ga na yi ba ju do bon go le gbe ci ko inno e eh, ga me a te de ka tu ji to do ji ga de ba mai ji amrani fi tarkibi muttafiqani nafsun min alqur'ani aw min sunnati wa tabibu zaka alalim rabbani wa wal jahalu jahilici da'un batun ya qatilu ne wuzana wa Uhu, egu sauma amrani labar gubuyo fi tarkibi ne na sakiban nafsun min alqur'ani nafsu daga Al'ƙur'ani, aunin min sunnatin kuma nasi daga sunna nole wato ina wazatu daga jahilci na dalili daga alkur'ano da sunna wata bibu za ko dokta na ma ne ya wani gaya al'alimin rabbani mawuci ko na sai ci ina mai rabbani na gaya kunu rabbani na bi ma kuntum ta'alimin da ne kitabin ba kuntum da ko rabbani yunus na abbas ga allazi wa allim sigar al-ilmi qabla kibariha ngai ga ne la ilimi ti tin yuza ka ni ilimi ci ko ne indi ga ba ta ka tlawu da la sai bukhari yi ba za ta ka tlawu da litafi tin a ce qur'anu ba ko ga al-qur'anu ma ba tuku litafi ta ko ta ko yi arba'una akul kaza kaza kumdatu la ka ni wani an ma fe jibe kara kara kara kara kara yi har da kiyo har da fitiyo kawun gai an ne jan karu la an ne jan karu lozo an ne jan lulọ an ne yi taimomo an ne fujanabo an ne je kamo an ne yi sallo an ne gbafatiyo an ne yi tayyo an ne yi salatu ibrahimiyo an ne yi sallo n'ole an yi wa fe lo ilo uza kara kara kara kara wani abin wa sallan wọ́n á bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n á zàkàrí pé wọ́n á gbé kó kájì wọ́n á wọ́n á gẹ̀dán tọ́láko wọ́n á wọ́n á gẹ̀dán hali ǹdá gẹ̀dán bá bí ẹ̀kú ìjọ ǹdá gẹ̀dán bá bí ẹ̀kọ̀dọ̀ àwùjọ ǹdá gẹ̀dán àbọ̀ àwùjọ ìjẹnu wọ́n dé àdílé ìzànnáwó jẹ wọ́n á yí gbogbo lóṣù ẹ̀mí mùsùlùmí wọ́n á ni ibi ni wọ́n jìgá ń gáyì zọ́wọ́ kò yẹ́ yẹn ni fi ìlú náà kú gáyì là á mú o nga yẹn dédé tí o wọ náà àgbẹ̀ ìlì kú gẹ̀ ìlì mẹ́ bá ti ìwé ìlì mi ẹ̀ ẹ̀ dẹ̀gẹ̀ bá sọ fún mi lẹ́nu mu mi tó ti gàn tó e ti gàn kan da yana sabe gane gwada ya je ilimi na gadon wani sai na ga azun daga ya ga ya ce ce wuce azun daga ya ga annabi wuce azun daga ya ga ya sabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ya da ga wugan da suna ya addini jahili ciwo duk wani bai gi inda yi limamai bawa. Gawa la yambagi li ahadin an ya amala bihi al-imam al-barbari ga ungoyi ya zan dondona wa lutu gani duwina wala yad'u ilayhi ma yuzajigan adadaji e, yiri wuce nan wọn àjò wa àdìgbì tàbí ba ní ẹ̀là àdìkí náà ẹ̀là àti abẹ́ni bẹ̀rẹ̀ nígbà tó yẹ jẹ́ ìrìn ẹ̀kọ́ sún fi fún wọn. ajá yi lè gbẹ̀yìn nínú ojú ńlẹ́yà àlùkùrọ̀ àdìgbì súnmẹ́à ọ̀gá bí gan. babu dalili wanda bo je ganga ga akasun ilmakum mayyitan an mayyiti ba na je je ilmi ya dan manna lahu wa na tsani manna lahu mutu na tsani wa qazna ilmana anil hayy alladhi la yamut amma laili na la daga bayan ne bi rayu ma ji ajalani wa ji gana ko ne ce to ko ulumu na dilawa fita ilimi ba a je wa fita ndorwa eh ino wuje gogan ndoro daga ba ko biraya da ba straight wuyo ya zaga shi shi wun lafi tu kura wun lafi tu suna rabi ga a dasa ne an rabi ga yin zan do ala Allah subhanahu wa ta'ala ga hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum ga hurimat alaikum la alaina ya ga ala ne ji ja ne ya ya ya ko a je gemu inna mal khamru wal maisir wala ansab wala azlam rijsun min amali shaitan eh zaga na jingan jinugu wa da be ni marin wishewu kin je a tire shewu kin je da ne maga kullu na khamru yanzu ne be fi da ne juro wa kullu khamrin haram je bata mu haram yo wa ga a sheku za sharib al khamra in qalba fi fami ya asala shewu ga finje ga tumi sai shewu la ku. suje da jirina sai ci ga roji butu ya har da kaku na waya yi ne wa budu rabbaka hatta ya ci ya kalle ki so fi ga sashe gula to ku fa ga le ki do ba go ga manzi le usulo no ga tuma sai hunta ni salla ga ci ya ci ba go ga ci ya ci go ga ga ci ya ci go ji ga ci ya ci go to ara mu ga ga da ya wani kuje da jirina ètò azùn yorùbá ìbílí tẹ̀sẹ̀mẹ̀ wọ ìbá bí wọ ìbá ní sáwọn ajíbá nìyí méjìdàtì bí níyì bí yíyí har to babu na wani to matsalaci na ruwa ke e ji to tafsiri gu ya so azumi ne za ga tafsiri ne sai gibe bine shi shi ko maji na ya ta ko do ruwa ya ila wa da do ngole manye pata naji lagyo lai nore the same team ngai da be e gwa gidi tantan mai da yin gitin yi a aga shewo mabata ni a magaman man man ane magaza ne ge ge fi azu ji be ji ku ti fu ti abata na fo yo ti mo so mo fo ina ma ta mo la wa saka wo amanga na obata nge e ne na na fi na luga ndo chi wo ya ji wa na to a ji ga de wa wújà àkíyèdè ń bà tì ní àyè náà. Hmm? ẹgbọ́gọ́ wà ní gan ìlà kára ilé kí gbẹdọ̀lá láti rí méjì. alakiya ya aga jiji aga da ilimin shari'a a mada ilimin hakika ilimin shari'a ya awa ya mun na samu ga ilimin hakika ya ba alkawari wa in kuntu fi hukumin shari'ati asiyan fa inni fi hukumin zage kace tayi'u nga bayan shari'a ya yebe ne gani ne fidici ebe ya ki ko zaliyo ne da su ko be ji ne me ji ce ne ge ne tiyo da ne fa tawran tarani fil katil masajid yarati an fa tawran tarani fil kanisati ratiu a kan loci wa lo ya masallacin wuya da ku kan loci ma lo ya ciwo ciwo fe bashi elega addiniyar coci bi addiniyar sinagogi bi addiniyar masallaci mana addinin musulunci to yahudanci to nasaranci a ga addini mai pata kemme dai maza bayan e malikiya hanafiya shafiya hanbaliya wuyinan a ga cikin abu yahudan fata da ne ko ga dubu tan ga addini addini mai iman to ko addini kafiri ne Za zanzoro ne ga idaki da ya ga musulunci yahudanci nasraniya ba ta ko ga zaun shi ya ji buta ko kuma ga ago ne ga naji musulmiya min najina inda allahi al-islam ko ji gane wu so ah uh, وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصلاة وأيما امرأة الإمام البربهاري كيش قيوز يغفر وأيما امرأة إذا جندنا وهبت نفسها لرجل إن من لا ترى يا زباجين فإنها لا تحل له باجين إذا جندنا وأجعل يا زباجين yu'aqaba yuzakuba ba na ga polish inna la min ha shay'an in ga la rabon yo tina kuma nan ma nan ga la ku ci ki sun ku ci dan ci ngani buina a ga polish ko imma ta'zir imma haji wa ga tsin zagin na ji halalli ya gaba gina illa bi wali wali da boye bana ta ke fanki wunna bi ismi hadinna wa sha'idai adil an bi rigu na yi na wasa da sadaqin bi sadaki yawo wọn àtàbọ̀ àfẹ́bẹ̀ ṣẹlẹ̀ ti ṣe yẹn ma fari alwali ní wali kọ́ na nága na ga tààwọ̀ ìzà na sọ bá ìzà gínna na ko waye ko baban ko ndaku ko ndayu kashi da sauransu ko ya wani ne illa yi wasa da illa bi wani wa shahidai ani ya wadda wa sai bai wani nan bai ribu bai to ya fanki hukunna bi izini alihinna ya gaje jin da shi a wadda izini ne zan haji ungwayi ya yi zagi na wa faya waya ni una magwayi ya yi zagi ko na wa da wata wa yi bi izini ya wani yunya na wa fa kita tu ya wani na magaya maza bai jumu ya bi ilimi yau inda gwa maza bai hanafiya yi na jigayin zagi in faya waya mini wana ko a shiga walidi sharafiya amma maza bai ganna wani dalili ba mali na jimuru ya mari ta tubo na ba ya gaya a hanafi ma babon nan wulwa kayan zagi gaji katu caje professor kayan zage ade matsayi ta ya vc kayan zage ade matsayi ci daje president ya country kayan zage ade matsayi ci daje director ku daje governor ku daje commissioner ku daje farmster ku daje ambassador ko daje secretary united nations wa lamini uya wa ma pa ni uya wa za mu ta sai da izini wani tobu wani yulo primary

ẹgbọ́gọ́ ìlànìkà ìlàjúwẹ̀ ní ọ̀ṣà ìdẹ́ àdì àlẹ́ mẹ́ga na mọ̀mọ́ra àti mẹ́ka àdì bẹ̀rẹ̀ rí ìzìn wọlé afẹ́nìkà wà bá tìrún bá tìrún bá tì ìlàjì dọ́ndọ̀ na mẹ́ga nínú ládà àyàwó kó wọn ya ìyá ọ̀fà mí ni mọ̀ ìgbẹ́ ìzìn ní wọlé ìyàrá ìyàwó wọn á yin ìyàwó wọn á yin ìyàwó wọn á yin. wọ́n ti rán náà kó. lọ́ọ̀lẹ́ nga yi zane wọn protect harkar yin zagin nan ko ya ce zabagin nan wọn wuwa ga nga tsadekiya kashi erija adabu a ga tabbace lamari ji ko a talawa kaya da bana rubi yayi za a taku man tardauna ta wa amanatahu ji zawjuhu e daga da bayani ya je daga ni bi addini ni be to amanu ni gan be to tabiwi na e ji ayi ni la yi ngo le to sun da bi je ga de a ga yin da je daga da ba wo wo mo wo wo ta mi ni o yi ni anu so ko ka abu ni ji na to ji o la ta buluhunna ayin dina ɗaga kan yi zagi shi ga ya ji gan ya je da da wa e ba ja mu e bolo mo ba ba ni ta ju da we bolo ju da ka tu go ko ji wa degree ji ko master ji ku ji ku ji medicine ku ji nursing ku ji law ko ku ji pharmacy ku ji engineering ku ji home economics ku ji lab lab technician ko lab science na wa don fu lo fu lo tu me don fu go salary shi nga don aga o nga o lab ya wa nya master ke de gboro na da bai su go la la wa nya ka dake da wani da gaskiya an goyi future will look bright future will look kaza future will kaza ki bo e bu fi go wuji e gin na ma har ko wa go wuje ji wa go ya ji biye wa go kwaji wa go wa go su ji lu na ko wa ga mu je gina sai in gamma magwarin nan da ne yuji da bane jin da ce maje yi ne to jira min wanda ba wani jiyo wanda ba ga wanda ba ji ma ga baba mu ji baba ba wa muka nawa jiki nan nawa gaya wannan sai shiga da jujo la ta da na yanki na zuwa da wannan ni dai za kirki wa mai daji bai na ga daji ga shi bukan a wule mu wani na dole ya kufu ya yi zagin nan izagin nan mu laye duji duni wani zane ma dogon mai bagin nan kufu ya yi zagin nan zandura jiga ne wani ya sai ba ji bagin do ca nga fún ọdún kí ni wà rẹ ra gún àti ìlà ìlú ilé gbá ní ìgbàgbọ́ àmọ́ ń gá ibà yí dẹ́gbó padà àgẹ́ gbàgbọ́ ìwé rẹ. Mune ya tuni kan yi to gaba nu zɔn, ba nu, shiga ba kaza yi ya go ke la kaza O be la kaza fu kaza ki la kaza mai yo yi gaba nu zɔn, gaba nu ga tiya ba Ayi, mun ya ta ba wai lotu wanda ya gaba kanan a tuwa zuwa ce ba nan ga gaba na wani ya ga ce sarari ba ne ba shago ce ya gaba kanan ne shago bi mu shago wani ya ce abrakadabra jiwa ne gaba na ga ce sarari ba ne hmm? zan da ci zama a gaba wani katon katun wani wa zun gaba ya yamanci ya yi zagin ci nti ruwa ga nti ye national teachers institute eh. na ci kaduna nan eh. ta nga nga yanzu program zayin distance learning eh. so nti ga wa su ga mana ya baba ya gina sai ga nut ne ji ga uti baba ya gina ga ma nut wuji teachers uh, Nigerian Union of Teachers ngai wuce faga da wana an yi yuti ji makanta ejim na fiye confused guy na fiye confuse yake e ne ya lufe ji a lufe ba ngai yin zage ba wannan ga yin zage yin zage ma ci, har su ba gudu yin zage da yake sakate yan zane wa wani wa bi an so ne ba yi ga dictate ga yi ne yo ba yi ga ne ki in ta da yawa ba lóṣù ba bà hmm. lóṣù àdàfùlà bà hmm. lóṣù àtọ̀bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu nga bẹ́ẹ̀ nẹ̀ bà wọ́n kí àtọ̀ ẹ̀yìn òṣì la ńgá hmm. bí àtúntò àgẹ́lá ló mú tún tiẹ̀ gbọ̀mọ́ tiẹ̀ gbọ̀mọ́ lẹ́nu àgẹ́lẹ́gùn àyíbá yìí káṣà yín làjá k'a àdìtẹ́ tí wọ́n ẹni làjì ìfàkà náà ẹ̀rù dàgbé kàṣì màṣú fífẹ́ kà mọ́tò dẹ̀bi wọ́n sọ láàwọ̀ tó mọ gáìlì wọ̀láì yìí sọ wọ̀jọ́ tó ní láàyè mọ́ gbọ̀mọ́ lọ́sùn tì bí àmọ́ àná yìí tì í Nawa a yi mamra a ce wa nafsa hali rajulin ga bagin in zagin dondo na gaminu la tore ya ga bagina no le in zagi la minu taru ya ga bagi na la tane ji kawai ya bune tsoro wa mra'atun mu'mina in wa habat nafsa hali nabi in arada nabi an yastanki a khalifatan laka min dunil mu'minin in zagi ne mu'mina na gaminu la tore ya nabi a ga nabi ga wa gun lawu jiyawo ko na alamin latawa kawai ban da muni ne kenan da bana annabi sallallahu alaihi wasallam wali wura to alumuri wale ila yu ila yu la minu to yaza ko aluto e a ezu jinu sallallahu alaihi wasallam kawai nga ji nga ezu jin da biya babu yawan فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها سوكوي وليو ngori ya ni sa sallah ma ji mbuji nga la na so bogo inda je la bi ya nga ji me la ni ya za ba bo yo ni ya nga ji ya za za cha la maratu maratu karuwa ra ga naji wula mini wuta ya za ndo chino ngoto abe ken ga ga be gan wuya mini wula ya ga na yu aqabani inna la min hashi'a aga punish ko hmm. inna la min hashi'a hmm. eh abe ken ga ji kino nga nga la rabo ndo chi mini na kan ga jin na bwali na eh ku to chu ku ti su ku su ngwa ku mu ku tsobu ko mu yawo wani a rafani shi fahim ta zawo dole nga ga bagin na to ga na jin zagin na jin hawo amma wai yi zine a ga adu amma ya na ko ji gane ku ta daga ba wasu kun kalmu ta ji ya auren muta ejuyo wani ba wani muhammadu ba ni dukan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza ra'aita ar-rajula ila wuli ko wa idza ra'aita ar-rajula al-imam al-barbari ga gali zai ta'an wa ala ahadi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ya za aibu min ya sahabi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ورضي الله عنه فاعلم أنه صاحب هوى لو بس عم بيكين بدك يقول لي وصاحب قول سوء ده أنا ما يجدد هذا لقول رسول الله إيه بنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أدعت الصحابي من شيء قاعد يجين تراهم فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منكم من الزلل النبي صلى الله عليه وسلم كينا تنزل ذنب ذا وتجي سو annabi za a sallan mota yana sa'adau jabe jiyan bicicin ba da mauti su ya jeli annabi wani falam ya kulfihim illa khairan umar zanduru ta ba ta alheri wa qawluhu da ya gana annabi gazzaru fahadi ya tsari da lugwa la taqulu fihim illa khaira ya ga zanduru ya ta musu ga kirki wala tu bi shay'in min zalalihim bi shay'in min zalalihim ga fe baza ko fe gaga ko fe gashe ba yayin da kimi ne bi cikin jo joma wala wala harbihim o ma ke mi fi e kunai ji faru ta ce jo na ma wala ma ga ba an ka ilmuhu ina e ma wanda ya e limi wa ni ga ce mi dun ma wala tasma'u min ahadin yuhaddithu bihi wa ma shi tubalan ngo ne ga ga wani ga ga ga ga ga ci ga ma فإنه لا يسلم فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت يا بنو عاتشي غاغاتشي وعلى يا بونتيا وعلى بونو ya بيامينتيا lamin alama mina alama en bidiya jo mina alama da jajina mina alama munafiki jo e ya sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ai goye bana e na sahabi shi ko zane magaye na sahabi bana munafiki da na imani sai a hankali munafiki ma wani la kafi wani la iman la la kafi ci so da nimbo ya wani anabi ga ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bugdul ansari la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq zando rawa an sa ja se mumini zando ma na ba se munafiki alamai imani wa wa an ji ruji alamai munafinci wa na an sa rujo fu ko mun gani hmm. abai da hmm. Nga ne ko ebo na sahada ji ya nabi sallallahu alaihi wasallam aga to a rubi zumo aga jijira gani biyo aga yi da na cin ba ko doliyo na wawa na doliyo na wasa na doliyo na wasa na kirkici a gwanin zanto na gaya ganwa ya sabi a na biji tsanu ko wuce ya aibu na yole alamar da wani gaza na e wani wa anabiya ya na wani wa anabi da wa a dushi amma ya zaɗi gashi shi wuce na ne bo

je ja mutunci na kan da sahabi ne ke ne na doga zanna bidiya e da juyi zanna efe gwada juyi zanna gashi cince yi da a bi to kone za da juyo ce ci ga wa man adallu ta ba wa bi ghairi hudan min Allah ade za da wani dukun zanna mutuntun ya gun bai ba daga ba sai ci bwana ya zanne uro zanne munafiki uro zanne masharifin gugu a na biye yi za bu kira sahabi fa an aka sahabi mu yuto ya gadi ya gin tara yana yi wajibi na a gin tara ga shi ya ga dede ya ce sahabi a nabi sa sallam joma ga ga ga ga kirki bu bayar da ya tuciya ko sai bara sai ba ya gwe sai ba sai defender ngo di yana ko gado de de ta bo ma o malu wa zan no tike ga ga de de ta ma e za ma ga ga ga de sa da ni biyo ka tu ko ga shuwe no فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون ba da الزلل بعد موتي فلم يكن فيهم illa hakika ni sa sallan moto ɗe na ji faruwa yin biki shi da sahabin wuce zuma ya da biyun guna mata sun hannu daga gaskiya ba ta alheri ko sahabai ji masu ma ko yau ji gani ko amma isma ya sahabai ji wuce ya ke yi jimawa bu bai ne sahabai ya yi jimawa ji bai ne ta ce yin gole ya wuce a ji biki can ijima wani sahabi ma ujuwo ɗabar ijima abubakar lando na ajo zuma gudun wata bi sabila man ana ba ilayya wata bi zara sabili almu'minin khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina mu. ta maga da cin gaba mun dole wato ne to da dalili sabeji masu maci da ciwo a furaduwa shi amma da cina sahabe ke cina su kufa bayani su kuma ta caje sahabe shi yana nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin badar biya na biya ne na gana ibn al-abu shaida badar zan zando na da badar ko su hudaybiya na su kufa biyu wa gana annabi ga inna Allah tala ala ali badr fa qala malu ma shitum qad ghafartu lakum to ko shi yace ne do kuma badr da mu ga je na yana misan gani bi ta ga annabi shi to ko ga mufa da da kataba Allah ala nabi wal muhajirin wal ansar to kufa da annabi to muhajirin ne gani ansar ne sahabi shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ko da jiga da kada radiyallahu anil mu'minina yubayunaka sata shajara sai ce da biyan da mu ne ji ba ya shi mawani sahabin ya nabi a kai fi ba duya wanda zai na jawo min ba rihi ya kulu na rabba na filana wani ne nan da zai na saba kuna bil iman wala ta ji alfi kulu bina zillan zai na awon da yi su magoyi na nan da kuma lanar wanda ya bayi ya zai ya shi da imani na sahabin da wani sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi ya bushara da ajina nabi ga abakar da ajina umar da ajina usman da ajina alu da ajina tola da ajina sa'ad da ajina sai da ajina abu bakar da ajina annabi ji belwa nabi ga alasan yau yau sai sai da shi babu ahli janna sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam a da annabi ga ba duwa a da sai ni anuri sahabe shi ya nabi sa sallam a ga yi fi sha nabi sai ya bushare ya da aljanna sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam a ga yi fi sha nabi sai ya bushare ya zani ga wakan wule gini a aljanna ya da ta ce ki bane wuce zani ne man sarrahu an yanzu ila rajulin min ahli jannati yanzu ila hadha sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi na so yace ga kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas na zai shi tishi ya khaira ummatin a gama da alkhairi kuma ta buga ci to ali na sahabi ali bin sabogo kul khaira qawli fi sahabati kullihim wala taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu sai ga kirke sai sahabi ali bin jodai ne ga fi zane dancing kun ya aibu kun ga da biji يجي ce a إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر أبو بكر الصديق لله دره على رب من عاد ومن بعده عمر وبعدهما عثمان ثم تبعدهم أبو الحسن المرضي من أفضل البشر أولئك علام الهدى وجنوده أولئك علام الهدى وجنوده har da karshen abiya ta wuce ba da ne tiyan farnayin sahabi a nabi sallallahu da wasallam shiga bo dana sahabi ga falai sarau ko sai in ji a cibi ciwa ma kaga cibi cikin ji zuku ita ga ju ita na majina aga ebo na gaskiya wazo aga ji daidai a dilada guwa maga cibi ci a dilada ne buna nabi yin zai ta da alhakimu فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعني بعد كده مسكو sahabai da falai sarauni na falala wuce shi hun ga abu ɗaya ci can da shi nan za a balaga ma'o kulla ta yi dan ya hamir al-khabar hashin al-imam al-barbahari ga kari aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ya kunu mirgun min az ba da mauti a alim sa sallam motsa tsaye na ji faruwa Ni ne ya biki cewa ya sahabi su mai ya da lubo na gole ko un ji bai na ni da ilimi bai guna da ma fa kula hu abuna ne diga fa innahum man ya'ish minkum fa yasara tilafan kathira na ji rayuwa lubami ne na wa bile cin da baje sarawi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yagwa sun sunna yin da suna khulafa ar-rashidun ji al na min ba ne ya ce ba wa ne ne gona Allah wa alim za a sallam ya labari ke je ce da ba da faruwa tsakanin al'ummu da tsakanin sahabi jonin yana ma'adi ce da ba ga ji faruwa nan a na da gaya sahabi ga ji ce da bai ce nan baro da abin da ajiyar da sun alkur'ani gangani da sunna a ne magagan dole ya sahabi ba sai alkhairi falam yakun fihim illa khaira al-imam al-barbari ga ni ne kya ba sai sun alkhairi kama la ni ga zar wa qali la taqulu fihim illa khaira ya sahabi shi ya ga ga yake sahabi ba sai ga kirki ana da da yake sahabi jo a ni ga la tasubbu wa qali ga yi sahabi to لو أنفق فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إذا قالوا دوكي أحد na izina da yi fate wuri na izina da ya bayani a yato fate wuri bayani izina da ya ɗaga ciwo lati haɗi kiyo cha latora cha wude ko techo muji ko ga sai muji na sahabi latora ne waji dan waji wa cile daga fona mo na har fona waji hadin ne feji ibada feji sallah feji nafila feji qur'anu feji istighfaru aka zahiri lugwa aka zahiri lugwa aka afirki lugwa a shirka lugwa a munafiki a mafiya lugwa a kawaishe lugwa a isiyanu lugwa wato yau ya imani da ya musulunci da ya to isali da ya to kirki wa ga wangi wa gani wangi wa ba da wangi wa ga ja yi manci mo ga yi yayi mo yi ji mo ga yi makwabci mo wọ́n yánnà

الإمام البربهاري ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم yin yayin doci ya bici cin ya sahabi a ne biji ko ya kuna gune mun ko sai na ji faruwa tsakanin sahabi ya kuna su na ne ya kuna jemalo da sauransu nan ga jiki mu ya kuna sai na yi nan da da sauransu ya wuce fata jin tara wọn ti ń bo gbàgbé ndóró etí hàn ẹgbẹ̀ ń ti ṣe ọmọ ẹgbẹ́ ní zanú ti àjà àtẹ́gbẹ́ in the name of freedom of speech in the name of landlord gbẹ̀yìn in the name of no academic honesty wọ́n mi ní academic honesty náà. ndoci ya shiga ji zuku a ekun ya sahabe shiga da fitan wuce hukum ya ji a sai kiyo a sai ji analysis sakale da gaskiyo sakale da gaskiya yau sakaza ci bici abun nan sakaza ji ka abu sakaza mazalunci ji abu sakaza maki sakaza ji abu ka makaza ji abun nan no me ne na bayani e a da biyu a yi biyu za su kira ashabi fa amtuhu tabbabu e ajin tarawo فقتيلهم منهم وقاتلهم له في الحشر مرحومان والله ينبع كلما تحوي صدورهم من الأبغان tozana wuna tozana wuza ne fata su kwa faru da an fari biya su ku faru da ga da na madai bawo su ko guwa ne wanda zana ma su min ebogo ẹbùkara yín. wala tasma'u min ahadin yuhaddithu bihi gashi tuba ga da ba zan do ne ga zo ya don tiya na fa inna la yaslam laka qalbaka in samita ya bone ba wa kwa waga da shi tuba gun waga da shi tuba gun she kaga ga don gbon ya khatafa wa tiza gashi ba zai je daga ya ce sahabi joji majalisi yau na gashi ba zai je ga sahabi ji gai gan ya ce mutunci ya abu da ne ji ka tsakanin abu ne zai hmm. gashi da sahajo na ma gashi ti ba ya ga yi ne ce da shi ti ba mu wajen adaliyar nan buwai zanen da cimi ne sahabi a nufi shi ba ga zai ngobo nan goya sahabi maga ga ba gobe kan wani sahabi ya ni waje nan goya wani yau sai ci an dauna ni mun sai ci gaban adali waliyan fakad azantuhu bil harb ga wa idza sami'ta ar-rajula al-imam al-barbahari ga wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu ala al-athari aw yaruddu al-athara أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع واعلم أن جو أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك وإذا سميت الرجل الإمام البربهاري سيتي قيوم جنغا فرم وعبك وغاشي تبازا وقاوة إذا يطعن على الآثار ويآثار عليه صلى الله عليه وسلم جعيبنا أو يرد الآثار ko reject آثارنا aw yuridu ghayra al-athari ko yindo da tunaji asaro an fattahimuhu al islam zanna ji musulunci zanna tuma ya zara ga shingon wani a ga hadisa a da ala kuranu a ga kawai ibn al quran zai ko sace hadisin nan da wani fi dabo maudu shi dabo matruku shi dabo mudaru shi dabo munkatu shi dabo ya buga wani tiro sosai hadisa kuma la hadisi ji hujja ta go wani aya wa diya mu ya ce gwa do ga zanne e jibuta hmm. wata ba ne na ga su bayan raka gu ba su raka gu ne lasari raka gu ne magari raka raka gu ta ishe raka gu ne wajen ne ƙuranu wanda ya kura ƙuranu gan ne ya fi yau mu tarwa ne ya fi yau mu arafa ne ya fi ya mu tashiriki da sauran su ya ne jihadi wanda ya kura ƙuranu ga an ne ji kano an ne ji salafi ibrahim yau da sauransu wanda ya da alƙuranu gan sai ne dole alama tu sunna sai da aka cutu ya gwan da da sunna ya qur'anu kai wa alama to dan bidiya da ne yo zamani na da zai je ga alqur'an yi na ko hmm. Hmm? Hmm. ka hutu ne ya alqur'ani dan manji go ta ya ga alqur'ani a daga ya ga ahlul ahlul ahwai zai je lafi tuyen ba ne ibn alam tuke Ya ibn unga lafi tu qur'anu qur'anu ga wa mata kuma rasu da fa ku zuwa ma na ku ma nu fantahu wa'alam anna jawra sultanin la yau ko wala ta shukku annahu sahibu hawa mubtadi ga da shakka maza ne ya tuye gwanda biyu dan bidiya muro wa'alam anna jawra sultani doga zalunci mulki dici la yankusu faridatan min fara'idillahi ta'ala min fara'idillahi lake farada ala lisan nabi zalunci ya gushi ci wala wa lalulu ya dan farillan da cimni farillan sako sakwa kata sakuka alaihi sallam kila bena jawruhu ala nafsi zalunci nu jino jinya ngo ne zalunci ne da jino jinya kita ta cu wa tatawu ka biru birruka wuta. amma tatawu ni na wajina da yake jirki no lo babangan bi no agumi alaihi ga yusallu na lakum ya ne bishin da jafe je sallah nan fa in asanu fa lakum wa lakum aga sallah je a dilada ya to ma dilada wa in asawo kaga amaji ya mu fala ko mu alayhim ya ya ji lada a tura ji a tura biya yani aljama'atu wal juma'atu ma'ahum sallan juma'a sallan jama'a da sallan juma'a ina wajibi bi shi shi nan wal ma ma'ahum ko jihad na cikin bayanin wa kullu shay'in min at-ta'ati yan gan da yana riga ce min yayin lafiya ko na fasharikum fi wa ga jigan da yayi falaka niyyatuka niyo wata gangani da wani wani ya falaka nga yi wogun sallah yin jima wa gani da ga wasu yau ga niyya wasu gboje je wa iki niyya sallah jima wa ji gani da ayon wa ji ani na wani le ye a le liman na a ti biya wo jima hmm. ko yi gane wu so yi ga kafin ji ba abin nan ba ne ga bi daidai na ku yi lada ba na mai ga cin biki na sai ki fagani biyu wani ilmu inda Allah wa ilayhi marji'u wal ma'ab wallahu a'lamu bisawa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا illa anta astaghfiruka wa atubu اليك